wanki zaki sai ni ba tambaya ku ke. kun biya kuɗin haƙƙin shuhada kuke neman ku yi shahada wanki zaki biya mana wannan oh ba ku biya haƙƙin shuhada ba amma kun iya rike manyan wayoyi mama data ta fa ta ƙare kuma na ina ki samu kuɗin sayan data mama a break in nan ke dan ajiye kin yi tunanin ki aje kuɗin data a duk lokacin da aka baki kuɗin tara amma baki tunanin ki kaɗa ki aje kuɗin shahada ba ya kamata ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah yanzu idan ku misali idan da ni ce na kamar ni da ku mahaifinku ya samu shahada ya kuke tunani ba ku san ku a taimaka mana ko ku kula son ku ga kun ga kun ga fala kun zama cikin wahalalli to duk lokacin da aka dora haƙƙin shuhada kan mu mu sani cewa haƙƙi ne wanda Allah ta'ala ya dora mana idan fa bamu biya ba duk yanayin ƴaƴan shahidai suka shiga to mu ne Allah zai tambaya saboda haka idan kun yarda da wannan to shikenan sai ku rike manyan wayoyi kuma ku yi yadda kuke so bani bani na ga maki ki bani idan kin biya in kin kama kuɗin haƙƙin shuhada ba ni ba ni kai ma ba ni ta hannunki lokacin da wakilan mu asasa suka zo kuka biya su kuɗin haƙƙin shahada, sannan za ku ci gaba da riƙe ku. amma dama ma damar za ku riƙe manyan wayoyi ba tare kuna biyan haƙƙin da Allah ya ɗora muku ba to gaskiya ba ku ba riƙe kuma har ta alimin zan hana ku zuwa saboda ba da bayana wurin zuwa ku. baya da wani mahimmanci, in dai har za ku je za a ce ku biya haƙƙin shahada ya zama na kun gan gwamnati ku rike wayo to ina amfani zuwa ta'alimin mama insha Allah za mu kuma alƙawali insha Allah ta'ala wannan umarni ne za mu cika shi insha Allah to mama ne dai ga na mun bada abana bani da me za ki saya da su na wallahi zan dan sai data kuma zan cika hanya kin gani ko ashe kina da kuɗin da zaki biya haƙin Allah da ya dora miki amma kin goma ce ai na zata kin biya mana shi yasa ban ai dama ni ba haƙi na bane ba haƙi na haƙin ki haƙin ta ya zama na iya ƴaƴaye su sani cewa ba wai iyaye ne zai su biya musu kuɗin haƙin shahada ba a'a su ma ya kamata cewa su san cewa haƙin shahada kan kowa yake ko da ga yaron go yaron go yanzu ƙanin ku na goye su ne kamata ni in biya mu amma ba komai ya ba to an ma mama abin da fahimta in sun zo mu ba su tambayan mu ce suke ina mama mu za su an shi kuɗi ne wurin ba ku zama ne ba wurin ta na ku saurara ku ji amma kuma kamar yadda ake bayani cewa ya kamata kowa ya rika biyan haƙƙin shahada to malam yana magana cewa kowa zai biya haƙƙin shahada kowa yanzu idan misali in baki biya ba ke abu ya kasance a kanki za a ware ki a ce ba za a baki haƙƙin shahada da Allah ya dora ya dora ma ƴan uwanki ba kin gani saboda haka ya dan Allah murka biyan haƙƙin shuhada zan ki nake ni na riga na biya ruqayya kenan sarkin dubara kun ga ruqayya ta hi yau wato kenan kin ga ita akwai hakkin ta biya hakkin ta amma to me yasa baki ma ƴan uwanki roƙa ki rika gaya masu? ya kamata ki rika yi masa ki jawo hankalin su to ga wayanki shikenan kuma daga yau a'a ba zan baki ba yanda ƴan uwanki sun kama kuɗi sai kin kawo kuɗi inda kina son in baki saboda haka ki je ki kama kuɗi ke me yake rin kyale sana sai an yi da daga yau idan na baki kuɗi break in babanki ya baki kuɗi break ki rika ajewa kina hita kuɗin shuhada ranar da kin suka cika kuɗin shuhada